matasa barkan ku da haka barkan ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin na labarin matasa mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi ya ne Gora da dama. Alhamdulillah Gora ya kike. Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana? Yau Gora za mu da ɗaliban babban birnin ya mai suka soma karatu bayan hutun Noel da suka yi. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu ɗauko zancen rushewar dokar da ta shafi bakuntar haure a jihar agadis Da karshe kuma sai filin namu na wasannin motsa shi. Gura cikin wannan satin ne aka soma karatu bayan an kwashi makonni biyu ana hutun Noel. Haka ne Gura, ko yaya wannan komawar makarantun ta kasance sannan kuma ina aka kwana a fannin jadawalin karatun hamsa a cikin wannan rahoton da Samira Rafi ta haɗa mana. To ranar talata biyu ga watan Janairun shekara ta 2024 kanana da maya suka kama hanyar makaranta a makarantar firamare ta Mission Catholic da ke birnin Yamai an kama aiki gadan-gadan mu saurari wasu daga cikin malaman makarantar tare da hutu ko mu malamai mun yi kewar yaran sun zo da kuzari a cikin aji na mun kai jadawalin karatu kashi arba'in da hudu cikin ɗari a fannin mata kuma mun kai kashi hamsin cikin ɗari. Ina karanta su a aji na biyar na firamare bayan hutun Kirsimeti komai ya wuka na yadda ake so ɗalibai sun dawo mun fara musu da tuni da abin da aka yi a baya yanzu kuma muna ci gaba da bada darasi. Daga wajen kananan yara tunani baya wajen karatu abin farin ciki ne gare su na sake saduwa da abokansu. Zan ga tube mai zami. Ina son na tarar da abokanina a cikin aji inda muna wasa da abokanina a cikin makaranta. Mu bar firamare domin sakandare abinda zai kai mu a CAJN da ke Yamai domin sanin matsayin aiwatar da jadawali. Muhammad El Bashir shugaban makarantar. Kun ga cinkoson ɗalibai har da malamai babu wata matsala. A hali yanzu muna nan da tattara iya jadawali. jadawalin karatu da muka kai. Wannan shekara malaman makaranta sun yi imani game da kammala dukkan jadawalin karatu. Wara 'yan kwanaki bayan shagulgulan karshen shekara cewa da sallar 31 Desambar mun ziyarci shagunan gyaran gashi da na sayar da kayayyaki na jiki. Ko sun samu karuwa sosai a wannan lokutan? Ƙarin bayani dai a cikin wannan rahoton da Rabia ta mai Kano ta haɗa mana. wanda ya ce sallar karshen shekara ya ce shirye-shirye kastoni da shaguna ɗumkakun tufafi da kuma shagunan kitso kamar yadda aka saba mata na mamaye su amma bana sallar ta zo da wani yanayi daban da lewantin mai kitso ce a unguwar kwar kano a yamai to wannan shekara ba kamar shekara baya ba ce bara mun samu customers mun yi ta kitso har ma na kai karye hudu na dare a gurin nan amma bana ko da karfe ɗaya ta dare ta yi ina gida sai hakuri dai game da customers bangaren sutura kuma kusan haka al'amarin yake umar ali mai kula da wani shagon ɗumfakkun tufafi kasuwar ta yi shiru idan aka danganta da shekarun baya a baya kasuwar akwai cinkoso yanzu kuma an samu akasin haka cikin halin tunanin baya ne 'yan kasuwa ke fatan kwarjinin raya daren 31 ga watan desambar ya dawo Yanzu kuma gora bar mu bar kasar ga baki ɗaya mu leka kasar Belgique inda za mu ji yadda 'yan kasar Niger waɗanda ke zaune a can suke taimakekeniya tsakanin su. Haka ne gora Saidu Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasar Niger mazauna Belgique ga tsokacin da ya yi wa abokin mu Habibu Garba. Bon, ici la première des choses. Abu na farko nan shine taimaka musu samun takardun zaman gari. Idan kana cikin kasar da ba taka ba to akwai wuya sosai ka fita da yake akwai al'umma da ta tsara to sauran abubuwa za su zo da sauki kenan matasan sahel ya kamata su tsaya cikin kasashen su su yi aiki domin gaskiya yanzu turai tana bisa hanyar taɓarɓarewa kamar yadda ake cewa domin muna nan fiye da shekaru 20 kowace shekara muna ganin sauyi eh, Yanzu kuma sai ta rahoton rahotonmu na yau inda za mu ci gaba da wannan jigo na bakuntar haure. Haka ne gora amma wannan karo za mu dawo kasar Nijar jihar Agadez kenan. Haka ne gora duk da yake doka mai lamba 36 ta shekara ta 2015 ta tsayar da wannan zirga-zirgar na tsawon akalla shekaru takwas yanzu da aka rushe ita wannan dokar. Ya matasan suka karbi wannan labarin sai kun biyo mu a cikin wannan rahoton da muka shirya muku. A tsawon goma shekaru Agadez ta zamanto wani yankin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar bakuncin haure ba kan ka'ida ba yan kamisho masu shigilar baƙi haure da sauran fannoni na ayyuka sun bunƙasa inda suke baiwa matasan garin damar samun kuɗaɗe sidi bamudu wani tsohon mai shigilar baƙi haure tunda an ce tattalin arziki ne ya kasu fanni fanni eh, akwai wanda ake ce ma akwai wanda ake ce ma chef de guto wanda suke tara mutane kuma akwai masu kankana activity wanda suke profite da wannan migration ka ɗauka kaman Eh, masu sai da bido masu sai da rauna masu sai da linet masu sai da abinci 'yan adaidaita don yanzu da aka tsaida dole ne a sanin kowa ekonomikin zai rage. Wannan doka ta tanadi hukunci na zaman kaso na shekaru talatin da tarar miliyan uku zuwa miliyan talatin na sefa ga masu wannan sana'a. Maman Ibrahim da Sidi Mahmudu wasu masu jigilar bakin haure sun yi bayani a game da takurar da wannan doka ta kumsa. Can an samu wani kaso wanda ba mu san irin shi ba saboda muna zaman lahiya da aka wayi sahiya kawai an kawo ta luwa an sa. wadda mu san kan diginta ba kuma ta ta gayyara garin agadis kakaf agadis kowa ya ji ciwon ta wannan luwa mutanen da suke wannan aikin yawanci ba su san wani aiki ba in ba wannan ba don da aikin ne ya zama babu su wani zansur ke zaman banza ne zasu na biyu ba yi sensibilizar mutane da kawai haka aka ji kwatsam an kawo doka dukiyar mutane motoci wanda aka kama ba kaɗan ba ne A ranar 27 ga watan Nuwambar na 2023 aka soke dokar hana shigilar bakin haure. Duk da mutane da dama sun tarbi wannan mataki da murna, akwai matsalolin da matakin ya janyo. Dangane da wannan rashin tabbas, hukumomin agadas sun ɗauki matakai na kawo tallafi. Ahmed Kusa, wani ma'aikaci a ma'aikatar magajin gari. Mary tana nan da duba yadda za ta tsara sifirin bakin haure da tarbarsu da kuma sauke bakin hauren. Sannan masu jigilar bakin haure za a tantance. Sosai. Matakin soke wannan doka yana tattare da murna da kuma fargaba a lokaci daya lamarin da ke zayyano sarƙaƙƙiyar kalubalen da bakuncin haure ba bisa ka'ida ba ya haifar. Fannin labarin motsa ciki gora ranar 1 ga watan nan na Janairu wanda muke a ciki aka soma gasar tseren keke a garin Maradi bana kungiyar jiha ta aza babban buri akan matasa domin tantance tsakanin su kara haske a cikin wannan rahoton da mohammed Maman ya shirya mana. Matasa su ne ginshikin da wani shirin da ake kaddamarwa. Wannan karin magana an yi amfani da shi ne a cikin kungiyar masu tseren keke ta yankin Maradi, inda kungiyar take saka matasa cikin wasan tseren keke domin su kasance masu kwarewa da kuma maido da ta wannan fanni na tseren keke da ke cikin mawacin hali. Matasa da dama ne suka shirya shiga wannan wasa a ranar Litinin tare da ratsa birnin Maradi bisa keke. Keke dai wani abin hawa ne da ke bada damar kai da kawo ga matasa na ƙauyuka da ke kewayen maraɗi sau da dama ne ƙungiyar ta tseren keke take dogaro bisa waɗannan matasa domin ƙarfafa 'yan wasanta. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.